Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin mai nasara nasara funtuwa wanda ya yi tambayoyi kamar haka, ko yaya gurɓatacciyar iska take? Na ji masana sun yi hasashen cewa gurɓatacciyar iskar za ta nika har sau talatin nan da shekarar dubu da talatin. shin menene illar gurɓatacciyar iskar ga bil'adama? To idan malam mai nasara nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Farfeso Sadiq Futai na sashen ilimin geografiya a Jami'ar Modubba Adama da ke Yola, Adamawan Najeriya, wanda ya yi bayani ma Salisun kamar haka. da na fahimce shi tambayoyinsa kashi biyu ne na farko eh, yana so ya sani yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a yanzu a duniya gaba daya sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iska a wajen bil adama to wayannan ina ji su guda biyu nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi to zan so in fara da na farkon na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a duniya baki daya yanzu ya tara ton triliyan hamsin da biyu duk duniya baki daya mm. so sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugabannin duniya gaba ɗaya hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yiwa ina gani shine ya sa yanzu a haka ɗin bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gabaki ɗaya inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskan da ake fitarwa a ƙarshe an tsayar da masaya ɗaya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskan da ake fitarwa a nan. so kasashen duniya gabaki daya kowa ya ba ba ci daidai yadda zai iya rage wasu sun ba da shi nan da shekaru shirin wasu shekaru talatin wasu shekaru hamsin saba'in masu zuwa zan iya ce kamar mu a najeriya na ji jawabin da shugaban mu ya yi a wannan taron ya ba da ba a kan cewa a najeriya za su yi kokari su ga su rage wannan yawan fidda iskan nan nan da shekara 2030 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan mataya din kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kuɗi kusan triliyan ɗari daya Kami a cimma wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbatattun iska a Najeriya. So ire-ire kasashe kamar wannan ɗin kowa ya faɗi nashi. To amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shi ne. Lallai kasashe masu tasowa su suke da week eh, abin nan duniya ba su shirya wani ko wani abu da na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faru wannan ba dan ka duba an ka duba tattalin arzikin su ba wai karfi da shi ba to duk da a wannan jawabin sun da na ji su ma sun rezin wannan damuwa din to a can dai na ji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su na ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara inda suka tsaye da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kuɗi triliyan ɗari daya. Hmm. So duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri ɗin. To fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu. So menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa? Lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samun ta daga ko kaman carbon to idan ana yawan amfani da su su suke fitta wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gaba ki daya So illan shi ne yana haifar da illoli da So idan na haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan shi wannan mai tambayar. Mm. Menene illansa ga bin adama? Mm. Illan na farkon fari da wannan gurbatacce iska din nan ne ke haddasa abin da muke fada dumaman yanayi. Wato global warming kenan. Mm. A nan za ka samu eh, temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu. Idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wayannan wuraren su su yi accommodating din shi ba to farkon fari da abinda wannan abun zai haddasa shine canjin yanayi hmm. canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake misali idan wadansu wurare ne wayan da dama ruwan ma ana karancinsa ruwan sama ana karancinsa ba a ishe yake musu ba hmm. to sai ka gani sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiri wanda ake numawa da ba zai sake isa ba so idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wayannan wuraren sai ya mai da su su zama suna cikin hamada to sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumaman yana ambaliya sai ka gan kuma yayi yawa idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman eh, asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu. Hmm. Ina so ka sani akan cewa da sauran masu jin a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya din to su ne zai fara cinyawa da fari. sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga saura waɗansu wurare wanda suna dan nisa in ka duba eh, abin da documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yana yin wannan damina biyun da suka wuce nan ka gani mafi yawa an samu ambaliyar ba na kaɗan ba kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbatacce iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa sannan idan muka dawo ga lafiya bil adama wanda inda ya fi so ya sani kenan shine wannan zafi din na wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani satin percentage na na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi amma idan ko ya yi kasa da wannan percentage ko ko ya yi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar dan adam musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda eh, yake faruwa a yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska ɗinnan, nan to zai zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi so zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama da an samu canjin yanayi na body temperature sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi sabida ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa a doron kasa so yawan wannan bangaren rana ɗin, idan ya yi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo da a cikin kansa to shi ainihin wannan gas din nan idan ya je ya sadu da wancan ozon a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya zamanto haske ranar zuwan shi kuma sai ya yi dama wancan shi yake tare shi yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a waɗansu wurare to sai ya zama to yawan ranar can bangare daga cikin ranar da yake zuwa din nan wanda zai iya haddasa wannan problem na skin cancer din idan aka samu skin cancer zai iya zama to kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce homoglobin wato blood cells wannan aikin homoglobin din yana ɗaya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake ya ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka to yawan wannan abin na wannan bangaren jini dinna shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba so idan ya kasance wannan hemoglobin eh, ya zama destroyed to zai zamanto kamar mutum ne is half dead ba zai sake responding to waɗansu kamar stimuli ba kamar mutum ka zo ka taba jikin mutum haka hmm. ba zai ma ji ka taba shi ba ma hmm. so sai ya zamanto cututtuka waɗanda kanana dama suna iya su su yaki da wannan cells din nan sai su kasance an yi disuwan ko kuwa an yake su ba ka ji ba ma sai zamanto dan kaɗan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo rashin lafiya to zai zamanto kamar mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake yana da illa sosai ga lafiyar ɗan adam so shi yasa duk hankalin duniya ya tashi a yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbatacce iskan da muke fitarwa ne mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba ayyukanmu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da dinnan kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma suke da yawan wannan fidda iska din mm. su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu da hali industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu the netherlands wannan kasashe guda uku ne kamar akwai holland akwai norway da saura ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taru suka haɗa kansu suka mai da su kansu the netherlands mm. su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya so aka ce wannan gurbatacce iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu da Netherlands din nan mm. yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen Afirka masu tasowa hamsin da uku yawa Afirka kasashe hamsin da uku ne, wato countries mm. guda hamsin da uku wannan state guda uku a kasashen turawa Ah, wayanda suke kira kansu da Netherlands the highly industrialized eh, nations of the world abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen Afirka gaba kida put together su hamsin da uku nan suke fitarwa to ka gani to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniya gaba kida inda za su sai da matsayi ɗaya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wayancin su zai wuya a ce Eh, lokaci daya su rage abin da suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da masai da hanyar da kuma za a yi shi za a yi shi amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da masai da har a cima abin da aka tattauna a wannan mitin da aka kare wato eh, cop 27 wanda aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce. To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesa Sadiq Futai na Jami'ar Maduba Adama da ke Adamawan Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba da wanda ya haɗa shirin haile-haile da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai makon goben lafiya.